آله حق wa ومقداره العظيم shugabanni iyaye jagorori 'yan uwana ‘yan uwana almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ƙa'ida ya kamata a ce nima ina cikin ‘yan rakiya ne waɗanda ya dace a ce su yi majalisi a wannan waje su ne bakinmu haka ni zan zama mai kaddamar da baki ne mai kaddamar da waɗanda za su yi majalisi a ina roƙon kuma afuwa akan wannan shi saƙo saƙo ya fi mai isar da saƙo muhimmanci malamai suna cewa a da'watu akbaru min daiya a don haka kada a damu da sai an ji saƙon nan a bakin amru ko zaidu ko bakro a damu da neman gaskiya da runguman wannan gaskiya daga duk inda aka ji ta a daga cikin ragowar hazzun nafs ne saɓanin haka don haka na tabbata abin da za a ji a wajen waɗannan malaman idan bai fi abin da za a ji daga wajena ba ba zai gaza ba ina roƙon mu buɗe zukatanmu abin jin daɗi ne muna cikin wani taro ne saboda a kusan an sami ɗan halal na barnamaj mun sha'afa daga wannan zaman muna cikin mitin amma 'yan uwa masu girma a zukatanmu su imam awwal a sudani su shekuna alqadi yaqub suka je suka taso mu daga wannan taron ya zama dole sai mu taso ɗin saboda muhimmancin ku saboda a wannan zamani idan matasa wanda galibin wanda suke zaune a wajen nan zan iya cewa tamanin ko fiye da tamanin bisa ɗari matasa ne suka taso da kansu suka zo masallaci don su ji mai kira to shi wannan mai kiran baya da uzuri baya da uzuri ko da zai taho a bisa fuskansa ya zo domin ya isar musu da sako wannan zamani da ake bijirewa fitra da bijirewa fitra ya zama kamar shine ƙa'ida watan an san bijirewa fitra ko bijirewa ka'idojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam a kai, na biyayya ga Allah da son gaskiya da ƙin ƙarya da son adalci da ƙin zalunci da son tausayi da ƙin ta'addanci da makamantan wannan a waɗannan fitra ɗin wanda a ƙa'ida ko mutum bai san Allah ba ya kamata ya yi tarayya da sauran mutane idan shi mutum ne a cikin waɗannan fitra ɗin. To amma mun sami kanmu a zamanin da a akasi ya zama shi ne ƙa'ida, bijirewa wannan fitra. Mutane sun koma a da a wato ba gudu da jatau da kyauta da damina suke maguzanci yanzu kuma sai ka ga zubairu da aisha da da zainab da abdullahi da abdurrahman ga sunaye na musulunci amma al'adu gaba ɗaya ya koma irin na maguzawa idan a irin wannan yanayin aka sami matasa sun bar ƙwallo, sun bar wasa, sun bar kallon abubuwan da Allah baya so, sun bar ɓata lokaci a abin da Allah baya so, sun zaɓi su raya lokacinsu a masallaci don su ji alhairi To wanda zai jiyar da su gaskiya ba shi da uzuri. A wani wato idan magabatanmu suna tashi cikin ruwa, cikin sanyi, cikin haɗari kala-kala, wani ma har da tahaddi na yaƙi. domin su isar da saƙon Allah hmm. subhanahu wa ta'ala mu idan aka shimfiɗa mana kujera aka shirya mana loudspeaker ya zama ba mu da uzuri sai mu zo mu faɗa wa 'yan uwa gwargwadon abin da muke zaton ya kamata mu faɗa masu ba dole abin da suke son ji ba yana daga cikin shi ma wa fitra a duniyar wa'azi Ƙila yana daga dalilin idawu sidal amru li ghairi ahlihi ƙila yana daga cikin wato eh, jingina lamari ga waɗanda ba ma'abutansa ba. A manzan Allah sallallahu Alaihi cewa idan usidal amru ko idan usnidal amru da gairi ahlihi fantazir sa'a. To ƙila yana daga ciki ya zama mai kira abin da yake nema shi ne mene abin mai saurara zai yarda, me zai faɗi mai saurara ya ji daɗi. ba mai yawa ba ya faɗa wa mai saurara ba Idan ya zama dole sai mu faɗa mana abin da ya wajaba mu faɗa ma kanmu shine to gaskiya al'umma tana cikin yanayi na gafala al'umma tana cikin yanayi na gafala ko da ko da ta yi sallah ta yi azumi kar mu mance sallah yana da wato ɓawon shi da ƙwayansa azumi yana da ɓawonsa da ƙwayansa dukkan ibadu da kake gani ba kuma irin yadda masu masu zaurance suke faɗi ba a'a yanda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko mallam ya da qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu idan za yi azumi azumin nan ba zai hana ka faɗin zuwur ba ba zai hana ka aiki da shi ba ya azumin ya zama yunwan banza ko ko da yake dai a hukuncin fikihu yana nan azumi amma a wajen Allah wannan azumi ne karyayye tauyayye idan mutum zai yi sallah sallah ba zai hana shi alfahsha wal munkar ba to ai sallah ta zama idan har mutum zai zo a hadaran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an jefo shi da abin sa ya sake bai yi ba to kullum abin da nake faɗi in ba kashifai ba masu makami ali na riska a wannan zamanin kai fa ba ka da wannan rabon na ka zo ka yi sallah manzon Allah sallallahu na nan baina ya daika ya ce maka ta yi ko ba ta yi ba me ya rage naka sai ka yi tsantseni fiye da na waɗanda waɗancan suka yi ko ka sa tabbatar da huduri ka tabbatar da domin idan har a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wanda duk fafutukan halitta shine ya za a yi su samu su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, in ka tashi ka je Madinan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana jin ibadan kama kaman ta sha banban da sauran ibada kuma hakan ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a masallacinsa tana daidai da sallah dubu a wani masallaci sama in ba wannan masallacin ba in dai ba albaitul haram ba ko to amma sai mutum ya zo cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga ƙarfin nisba na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga ƙarin ƙarfin nisba na baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wa wasallama walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka to gashi shi ja'uka din amma yayi sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tashi ya je yayi sallah ba sallah yayi ba anya wannan ba kalubale ne gare ni ni da kai wai masu sallan ba kenan saboda haka lallai ‘yan uwa a gaskiya muna da ƙalubale abin da muke gani yake faruwa da mu da al'ummar mu ba abin da ya ja mana sai kawunan mu, sai mu sai mu sai mu sai halayenmu da muka bar su suka watsi duk abin da muke faɗi baya wuce bakinmu ina mamaki ina mamaki yanda muke zafafa saɓani tsakaninmu muke zafafa saɓani tsakaninmu alhali alhali da ɗan jama'an A ka kira ta kowane suna cikin jama'an musulmi da ɗan jama'an B da ɗan jama'an C da na D idan kai mu'amala da su duka sai wanda Allah ya ce ta wajen rashin cika alkawari wajen cin amana wajen rashin gaskiya wajen neman dama a yi zalunci wajen kai ba wai ɗan jama'an A da B da C ba da masallaci da kasuwa ba bambanci ba bambanci yanda ƙila a kasuwa ake kasan ana gina shi akan akan wato kiyasa ko fi wa yau da dabara yanda ake neman dama a cuta to haka a masallatanmu da makarantunmu to ashe kaga ba mu da bambanci ko wannan abin da muke yi baya wuce bakunan to lokaci ya yi da za mu daina ƙarar da lokacinmu irin wannan ƙararwa. mu daina ƙarar da lokacinmu irin wannan ƙararwa. mu daina wasa addinin nan ba sunaye ba ne sifofi ne ina fatan mun fahimta ba sunaye ba ne sifofi ne don sunanka abdullahi in kai aikin jacob sakamakon jacob za ka samu idan mutum sunan shi kamba in yi aikin abdullahi sakamakon abdullahi zai samu ina fatan mun fahimta sifofi ne da ayyuka da halaye kuma ba ruwan shi da nisba kai dan wane ne ko jikan wane ne ba ruwan addini da wannan ina fatan mun fahimci wannan addini abin da yake da ruwa da shi shi ne kai akan kan kaya kake tsakaninka da Allah ya kake tsakaninka da Allah ya gaskiyanka tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskiyanka tare da bayin Allah shi kuma gaskiyanka tare da Allah ma'auninsa shi ne gaskiyanka tare da bayin Allah karka gaya mana kai kana da gaskiya tare da Allah amma kuma kana cutan bayin Allah baka da wani gaskiya tare da Allah ma'aunin da ake gane gaskiyan bawa tare da Allah da nufan shi da Allah shine ya yake tare da ɗan uwansa ɗan adam cikin mu'amalansa ina fatan mun fahimci wannan na kai uwa matasa mai kokari mu gyara tsakaninmu da junanmu idan muka gyara tsakaninmu da junanmu mai ƙoƙari kokari mu zama musulman da addinin musulunci zai alfahari da su mu zama musulman da al'ummar mu za ta yi alfahari da su hanyar da al'umma za ta yi alfahari da ni da kai hanyar da addinin musulunci zai alfahari da ni da kai shine mu zama masu yawaita amfanan wannan al'umma manzon Allah sallallahu wasallama ya ce mafi alkhairin mutane shine wanda yafi amfanin mutane ina fatan mun fahimta wannan abubuwan da muke karantawa a sunna muke karantawa a hadisi a ce maka imani a yana da kashi-kashi sittin da wani abu ko saba'in da wani abu ko arba'in da wani abu mafi inganci dai bid'un wa sittun ko na'am wa sittun shu'ba a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq ba an karantar da kai wannan dan kawai ka karanta ka ji a kunninka shikenan annaha imatatul adha an tsariki shikenan kawai kawar da cuta daga kan hanya ba tare da ƙoƙarin yadda kake ƙoƙarin aikata la ilaha illallah musamman musamman wanda Allah ya azurta da wato ƙari a cikin maratib na addini har suka ɗauki nafila suka mai da shi farilla a kansu suke la ilaha illallah adadi mai yawa a rana to ya kamata sai yi imatatul adha anil tariqi shi ma adadi mai yawa a rana ina fatan mun fahimta min imatatul adha anil tariqi mu rika tuna kamar yadda jiya muka faɗa a masallacin Maulana da Maulana Sheikh Fahim masallacin Maulana Sheikh Fahim na tudun wada Allah subhanahu wataala yana ba mutane aljanna saboda kare kare fa kare Allah yana ba karuwa aljanna saboda kare ta kyautata wa kare Allah ya ba ta aljanna wannan abubuwan ba ana faɗi ne don kawai ka girgiza kai ba ko ka ji labarin ta ba ka mamaki ko ya daɗi ba a'a ana faɗi ne don ka aikata kai ma addinin musulunci gaba ɗaya darussan da ke cikin shin nan da abin da muke karantawa a kissan magabata duka dan mu gaya za mu koya mu mai da shi cikin rayuwarmu ina fatan mun fahimci wannan suraka yan uwa don Allah mu zama musulmi na gari mu zama musulmin da addinin musulunci zai alfahari da su mu zama masu gaskiya mu zama masu amana mu zama masu kyautatawa a ƙoƙarin kyautatawa ga dukkan halittan Allah gwargwadon iko duk inda ka sami kanka ka ga ya za ka yi ka kyautatawa ragowar ragowan bayin Allah maimakon yadda muka mai da rayuwarmu yanzu kowa tunaninsa ya za a yi shi ya samu ya za a yi shi ya fi samu ba ya za a yi ya bayar ba muna faɗi kullum wata mutane addini ya ginu ne da musulmai masu bayarwa daga cikin bayarwa har rayuwansu suke bayarwa dan addinin nan ya iso mun ni da kai sun ba da komai nasu sun ba da zaman su. sun ba da kwanciyar hankalinsu sun ba da garuruwansu sun ba da iyalansu sun ba da rayuwansu don addini ya iso gare ni ni da kai to ni kuma da kai me muke yi don addinin nan ya isa zuwa ga masu zuwa a bayanmu kuma isan addini ba isan sunan shi ba ne. sunan addini Allah ya gaya mana ba za a ɗauke shi ba duniya ta nan ba sunan addini ake maganar ya isa ba a'a ma'anan addini ne to gaskiya ƴan uwa muna cikin zamani da an sami bijirewa fitra kwarai da gaske ina roƙonmu mu ƙara ƙarfafa alaƙanmu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam mu ƙara ƙarfafa zumuncinmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarfafa zumuncinmu da manzon Allah sallallahu alaihi yana nufin ƙarfafa zumuncinmu da karantarwansa ƙarfafa zumuncinmu da duk abin da ya yi umarni da shi da ƙarfafa ƙiyayya da gaba da duk abin da ya yi hani da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ƙarfafi zumuncinmu da waɗannan abubuwan Allah subhanahu wataala zai taimake mu amma halin da al'ummar mu take cike hali ne na ban tausayi hali ne na ban tausayi hali ne na wannan gusa'iya ne amma ni da kai za mu iya canza shi kada mu ce ba abin da za mu iya za mu iya mun sani an sami kurakurai idan har masallacinmu da kanshi ya koma irin misalin da muka bayar a baya to ina ɗan adam yake tunanin ya je don ya sami tsira to amma lallai mutanen kirki mutanen Allah shiriya yana nan a cikin al'umma sannan kuma koyaya mutane suka karkace daga kan hanya kai karkace a'a ai duk duniya ta lalace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka ni ma bari in bi yarima a'a ka dage akan abin da ka san shine shiriya abin da ka san shine gaskiya ka rike wannan gaskiya bambance bambancen mu na addini yana cikin mafi girman abubuwan da suke mayar da mu baya Saɓanu a matsayin mu na al'umman musulmi wannan dan kungiya kaza ne wannan ɗan ƙungiya kaza ne har mun raba zumuncin addini tsakanin mu da shi in mun gan shi mun ga makiyi in ya gan mu ya ga makiyi bal abin ya kai abin ya kai har mutum yana jin cewa kwanan nan abu ya faru a garin Kaduna an sami waɗansu wanda fahimtansu ba ɗaya ba ne da waɗanda abin ya faru da su ko garin da Maulana Sheikh Tahir ya mayar da sunansu tudun Maulidi har an sami waɗansu wanda ba fahimtansu ɗaya da waɗannan mutanen ba har ji suke yi ma dalla da faruwan abin da ya faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata ko da aladu aladu alade ko alhanzir ko jaki in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga an yi wa jaki lalas ya ce Allah ya la'anci wanda ya yi man wasama hadal himar fi wajihi la'anallahu man wasama Allah ya la'anci wanda ya azabtar da shi da wuta a fuska in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai la'anci zai ce Allah ya la'anci mun san ma'ana Allah ya la'anta kuwa ga wanda ya azabtar da jaki da wuta to balle dan adam wala kad karramna bani adam ɗan uwa to amma bayan ɗan adam ma'abucin la ilaha illallah mutum ya ji ran shi wanda mutum ba zai cika mai cikakken imani ba har sai ya zama da wannan ma'anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim ka matsalil jasad ka matsalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar kwatankwacin mu'minai ko kwatankwacin musulmi kwatankwacin jiki ne guda ɗaya idan ciwo ya kama gaba ɗaya duk sai sauran jiki masassara ya rufe shi to amma idan za mu sami kai mun kai yanayin da irin wannan zai faru da wasu sashin musulmi a sami wasu sashin musulmi suna murna suna farin ciki ko da yake ba yau faro ba ya faru a Zariya. ko an zo wasu sashin musulmi suna taro aka zo aka harbe su da niyya ba irin wannan ba wanda an ce wallahi kuskure aka yi dan wanda suka yi sun ce wallahi ba da gangar har yau ba jami'in sojan da ya fito ya ce da gangar aka yi ko sun dinga ba da haƙuri suna cewa kuskure suka yi to wancan da gangar ɗin aka yi aka buɗe wuta aka halaka kusan mutum dubu ko ko mu ce ɗaruruwa amma aka sami wasu sashin musulmi suna biki suna murna suna tsalle suna jin daɗi wuce nan ma an sami sufaha ɗin waɗansu sashen musulmi suna zuwa suna sace gawawwaki suna magawa fashe. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina fitra ta kai ne yan uwa wallahi wannan ya isa ya sa ka koma kogon dutse ka kulle kanka tsakaninka da Allah har ka bar duniya lalacewan ya kai ɗan adam ya ji cewan bari ya koma daji ya zauna ya keɓe da Allah ba ruwan shi da bayi kuma suna robin ana sace zobe da agogo da ana da, da, da na, na musulmi da wanda aka harbe aka kashe ana murna ana jin daɗi an rage cuta wal iyazu billah wal iyazu billah abin ya wuce haka ya kai musulmi musulmi ma abucin la ilaha illallah musulmai ma abucin la ilaha illallah za su taru ni fa ba na ce ai ma wanda ba musulmi ne. na faɗa ko alhanzir ko alhanzir bai cancanci wannan mu'amalar ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la'ana Allahu man da ruhi gharda Allah ya la'anci wanda ya ɗauki ma'abucin rai abin da zai dasa makami ya harbe ba dalili ma'abucin rai wato ko da kyankyaso ne kana son ka gwada ka iya harbi ka ka buɗe makami me suna abin bafa ka harbe shi ko kyanke ko ka dangare ne manzo Allah ya ce Allah ya la'ance ka idan kai haka ka dangare ba dan adam ba ballantana musulmi kaga hurman jinin musulmi da sayyidina Umar yana cewa matsayin jinin musulmi ya fi mashi matsayin ɗakin Ka'aba jinin musulmi ma'abucin la ilaha illallah kowanne matsayin shi wajen Allah ya fi matsayin ɗakin Ka'aba ya ma za ka haɗa to amma a sami musulmi suna taron murna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wa fitra a sami wani musulmin yana jin cewa ya sanya bom a jikin shi ya halaka kan shi ya intihari ya shahadantar da su wai yardan Allah zai samu wa fitra ta kai makura ko an wa fitra da yawa ya za mu magance wannan ci gaba da nuna wa juna yatsa da ci gaba da la'anan juna ko ko kurun cewa idan suka zage ka ka jawo su jiki ka yayyafa wa wutar ƙiyayya ruwa ko ko a ci gaba da watsa mata fetur shi zai magance wannan bala'in to gaskiya yan uwa muna cikin tahaddi mai girma abubuwan da za su magance halin da al'umma take ciki shine ilimi da ikhlasi mu yi karatu kuma karatun nan a yi shi da ikhlas a nufi Allah ba da niyan gardama ko da niyan shahara ko da niyan ɗaukaka ko da niyan ƙure ko makamancin wannan ba ka yi da niyan neman shirya neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala a yi karatu a yi karatu matukan ba a yi karatu ba ba za a fita daga dukkan ba ku bukata in gaya muku muhimmancin ilimi da muhimmancin karatu dan kuwa a zan so in bar lokacin ga malamanmu wanda suke su ne baki ni dan gida ne a su shayar da mu Allah subhanahu Taala ya saka musu da alkhairi za mu bar su ina roƙon kuma a zauna a amfana da abubuwan da za a ji daga wajensu baya daga cikin ladabi baya daga cikin kyautata wa ilimi baya cikin kyautata min ni in na tashi mutane su tashi su bi ba kyautata mun ba ba a girmama ni cikin baki na ba ina fatan an fahimta ba a girmama ni ba ba a kyautata min ba baya cikin abin da nake sha'awa in na tashi taro ya tashi abin da nake roƙo shine kowa ya zauna a inda yake a ci gaba da abin da ake yi na program sauran malamai su amfane mu na san in na zauna za su ta mun mujamala ne shi yasa zan tashi in ba haka ba inda na san in na zauna za su yi majalisi yanda ya kamata to da zan zauna in ci gaba da saurara amma an san mujamala ko in na zauna za su yi ta kawaici ba na dai kira shi kawaici a fassara shi a haka za su yi ta kawaici ai wani na nan mu ba za mu iya cewa komai ba kaza kaza irin wannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah